Bismillahir Rahmanir Rahim Gidan aro kashi na hamsin da uku. Kin san waye munafikin, ki yarda kawai, ya faɗa da dakewa da ƙoƙarin tsoratar da ita don ya fito da gaskiya daga bakinta. Ta shiga girgiza kai tana faɗin sa, sa na, na rantse ban san me kake magana a kai ba. Ke ce mai leƙen asirinsu, ke ce mai cin amanar tim ɗinmu, ke ce mai yi wa CID zagon ƙasa, kina aiki tare da 'yan ta'adda ke ce mai basu bayanai akan jami'an tsaro ki yadda kawai ya ƙara shi yana daka mata wata irin tsawa tare da dunkule hannayensa kamar zai danko ta irin yadda suke idan suna son tilasta mutum ya magana malika ta fashe da kuka tana girgiza kai jikinta na tsananin rawa saboda tsoro da tashin hankali daidai lokacin asali turo kofa ya shigo ma'azan muna da buƙatar yin magana da kai yanzu akwai abin da ya kamata ka sani ya faɗi daga inda yake tsaye Ma'azam ya ɗago yana duban Asad ɗin da yanayinsa. Ya tsare shi da idanu sosai yana jiran ya ji abin da zai ce. Malika da Yusuf ma bin shi suke da kallo, suna jiran su ji me ke tafe da shi. Ba ma kamar Malika, da ta yi masa ƙuri zuciyarta na tsinkewa. Asar ya tsaye gaban Ma'azam, su duka biyun suna duban juna. Can idanun Asad suka sauka akan hankwaf ɗin da ke aji akan tebur. Lokaci guda ya miƙa hannunsa ya ɗauko ta, yana ɗaga ta sama, ya yi nuna ta daidai fuskan Ma'azam. ma'azami girgiza kai cikin rashin fahimtar abokin nasa. Hasa dai jinjina kai. Ka sa min hankof. Ya yi maganar yana miƙa ma'azam hankof ɗin. Dan murmushi ma'azam ya yi. Irin murmushin nan da yake idan Asad ɗin yana wasu shiriri tasa a cewarsa. Yau kuma da irin wannan wasan ka zo? Cikin dakewa Asad ya ce am serious ma'azam. Dole kai arrested ɗina. Na zo na faɗi laifina. Na kawo kaina da kaina. Ya ƙarashe yana kuma miƙo hannayensa duka biyu ga ma'azam. malika da yusuf suka dubi juna cike da mamaki yayin da ma'azam ya kasa ɗauki idanunsa daga kallon asad a hankali ya ji fatar bakinsa na furta me haka kake yi asad asad ya buɗe murya ce wannan ba komai bane face gaskiya ma'azam kai arastin ɗina kawai ka yi ya ƙarishe yana kuma ɗago hannayensa yana miƙa ma'azam ɗin ka haukace ne ka kuwa san abin da kake faɗi me yasa zan yi arastin ɗinka me ke damun ka asad wannan ba wasa bane ka fi kowa sanin hakan cikin faɗa shi ma asad ya ce na sani ƙwarai na sani kuma ni ma ba ƙarya nake maka ba ba wasa nake maka ba gaskiyar kenan ma'azam ni ne munafikin cikinmu ina aiki tare da danja ni ne ɗan leƙen asirinsu ni ne nake cin ka ma'azam ni nake maka zagon ƙasa da haka ka yi arastin ɗina yanzu ya ƙara shi hawa yana sakowa a idanunsa girgiza kai kawai ma'azam yake yana jin bugun zuciyarsa na ƙara ninkuwa a kowace daƙiƙa lokaci guda girgiza kai alamun a'a ba haka ba ne a hankali bakinsa ke furta no ba gaskiya ba ne ba zai taɓa zama gaskiya ba wasa kawai kake yi kamar dai yadda ka saba ya faɗi da murmushi mai ciwo akan fuskarsa sai a da mai da dubansa ga yusuf ya ce ka ɗauki statement ina yanzu zo ka ɗauka yusuf ya kame yana kallon ikon allah shi ko ya koma kamar ruwa ya cinye shi sai kallon asir yake cikin rashin yarda yusuf zai so mu rubuta statement mu ya dakatar da shi kar ka rubuta komai yusuf ya haukace ne ina ganin haka daga ƙwayar idanunsa ƙarya yake yi baya aiki da danja na san ɗan uwana ba zai taɓa abu makamancin wannan ba murmushi mai ciwo asa da ya ce da ma'azan ba za ka yarda da ni ba ko Shi shikenan zan tafi wajen cif in sanar da shi komai sai kawai ya fice gumi da hawa hawaye gauraye akan fuska shi cikin tsananin tashin hankali ma'azam ya bayansa yayin da yusuf ya take masa baya shi ma hankali a tashe suna ficewa malika ta goge hawayenta tana sakin murmushi ta zauna akan kujera tana juyi a hankali zuciyarta wasai da kyau da kyau detective asad lallai kayi tunani mai kyau kafin su ma'azam su cin masa har ya isa ofis din chief yana mishi bayanin cewar ne dan leken asirin su danja chief ya girgiza kai irin yana mamakin nan kafin ya ce shatima ka san me kake faɗa kuwa asad ya haɗi wani yawo mai ɗaci sannan ya jinjina kai yes chief ni ne mai zagon ƙasan ni nake musu aiki a nan cid Chief ya ɗago ya dubi ma'azan da ke tsaye inspector gamji ka ji abin da ya faɗa har yanzu ma'azan bai ce komai ba sai kallon asad kawai yake cikin rashin yarda Chief ya ƙara kiran sunan ma'azam inspector gamji shin za ka bincike shi ne ko kuwa nan ma ma'azan bai iya furta komai ba kuma bai daina kallon asad ba sai Chief ya mai da dubansa ga yusuf ya ce tafi da shi ka kulle Jaki a sanya yusuf ya jinjina kai kana ya sara wa Chief sannan ya janyo asad ma'azam dai kamar ruwa ya cinye shi har aka shige da asad bai motsa ba can ya jiyo murya chief bayan ofis din ya rage saura su biyu chief ya tsiyaye ruwan gora a kofi yana faɗin abin takaici mutumin da ka aminta da shi ya ci amanar ka. waye zai tsammanin haka daga shatima ya ƙara shi yana kurɓar ruwan da ke cikin kofin ma'azam ya tako gabansa yana kallon shi kana ya jinjina kansa a hankali yana murmushi lokaci guda yana waina ɗan ƙaramin agogon ƙarfen da aka ƙawata kan tebur ɗin da yatsunsa abokina ba mutumin banza ba ne shi ba mai laifi ba ne ina da tabbacin wani ne ya tilasta masa yin hakan don na san yadda komai ke tafiya a nan kuma ka yarda da ni duk wanda ya ma abokina wannan abun. sai ya biya zan kama shi ko shi wane ne zan kuma wanke abokina ka rubuta ka ajiye chief yana gama faɗin hakan ya fice yana shafe fuskarsa cikin tsananin damuwa da tashin hankali da mugun kallo chief ya raka shi yana jin kamar ya damƙo wuyansa ya gama da shi kawai wata kujera da ke waje ya samu ya zauna ya kife kansa ƙasa yana jin ƙirjinsa na masa nauyi bayanan asad kawai yake sauraro ya farzar da huci kaɗai yana shafe fuskarsa malika na hango shi zaune shi kaɗai ta ƙaraso wajen shi da sauri ta kifa kanta a ƙasa ta ƙarasa ɗaya kujerar ta zauna ta ya gyaran murya tana faɗin abin tausayi ban taɓa tsammanin mai mana zagon ƙasa zai kasance ɗaya daga cikin tim ɗinmu ba na kasa gano wane ne ke mana zagon ƙasa ina can ina ta bincike a cikin difatimin ɗinmu ashe yana nan kusa da mu wai detective asad da kanshi ka yi haƙuri idan ban cika aikin da ka bani akan lokaci ba kamo mutum irin asad abu ne mai matuƙar wahala idan ba shi ya fallasa kanshi ba dagowa ma'azami yana kallanta na ɗan lokaci kafin ya ce ɓace min da gani malika ta yi raurau da idanunta tana duban shi na ce ki ɓace min daga gani kafin raina ya ɓaci zumbur ta miƙe ganin yanayin da ya yi maganar ta bar wajen tana waigen shi shi ma miƙewa yana kiran wayar yusuf yusuf ya ƙara so suka keɓe kamin ya ce komai yusuf ya shiga girgiza kai yana faɗin ban yadda ma. nima akwai wata a ƙasa daga yadda yake magana za ka fahimci akwai wata a ƙasa wannan abin shiryawa akai kai. ya ce na sani yusuf shiryawa suka yi don su ɓatar da asad saboda wata manufa tasu amma ba za mu bari hakan ta kasance ba cikin mu uku asad ya fi saurin yarda da mutane na tabbatar sun yi amfani da kirkinsa ne yusuf ya ce to me yasa za su sa asad ya ɗauki laifin nan me manufarsu a bayyane yake so suke su raba mu shi yasa suka bullo ta wannan hanyar amma ka yarda da ni ba zan taɓa bari hakan ta kasance ba kana tunanin jaje ne haka kallon yusuf ya yi sannan ya ce ba jaje kaɗai ba ai sabida na san akwai wanda yake fitar da sirri a cikin tim ɗinmu shi yasa na wakilta malika da ta kamo mana shi ina da tabbacin wannan yarinya tana aiki da su jaja kasancewar ba ni da wata cikakkiyar shaida a hannu shi yasa na ɗora ta da ta zama magen da za ta yi mana farautar ɓeran ka san ba ni da ikon da zan zarge su ko da ina da tabbaci a kansu har sai ina da kwakwarar shaida shi yasa na fata aikin ta yadda za ta rubuta ciki ni kuma sai na yi amfani da damar na kama ta dumu-dumu daga nan kaga za ta fito da sauran abokan hulɗarta yusuf ya jinjina kai ce yanzu me abin yi mu'azzam ya nisa kaɗan ya ce za mu fara wanke asir kafin a gabatar da shi a gaban dig kafin a yi wani zama a kansa dole ne mu sa ya janye statement ɗinsa yusuf ya ce faɗa min ɓangaren da zan kula da shi mu'azzam ya ce akwai wani asibiti da na yi dna test in bat ban yarda da sakamakon gwajin ba ina so ka je asibitin ka gudanar da bincike na sirri ka gano yadda aka aka lalata wannan sakamakon yusuf ya ce an gama kar ka samu damuwa zan yi bincike ya dafa kafaɗin yusuf ya ce thank you yusuf ya jinjina masa kai suka nufo cikin ginin tare sel ɗin da aka aje da ya nufa ya tsaya yana kallon shi daga can nesa ya zauna ya haɗe kafafunsa waje guda kansa kifa a ƙasa cikin tsanaki ya ƙaraso kofar sel ɗin asad ya ɗago ya dube shi kaɗan yana jin zuciyarsa na masa wani irin nauyi sai kuma ya kau da kansa gefe barazana suka yi maka sun tilasta ka ka amsa laifin ne ma'azame tambaya yana duban asad murmushi mai ciwo asad ya yi ya ce ban san me kake so na gaya maka ba inspector na riga na bada da statement ɗina me kuma kake nema faɗa min da me suka yi amfani suka maka barazana haka ma'azame kuma jefo masa tambayar idanun eh, asad na ga wani bangaren yake faɗin a haka kake binciken mai laifi inspector Ma ya zuba mishi idanu yana furzar da huci kaɗan ya jinjina kai ba tare da ya daina kallon asad ɗin ba kar ka mance cewa muna da halaye mabambanta amma aikinmu iri ɗaya ne ni da kai mun san abin nan ba gaskiya kake faɗi ba asad da ni da kai duk mun san haka zai fi kyau idan ka sanar da ni gaskiyar komai wannan karan miƙewa asad yana huci ya ƙaraso jikin ƙarafunan sel ɗin ya riƙe su suna duban juna shi da ma'azam ya jinjina kai idanunsa na kan mu'azzam ɗin ya ce idan har ka yarda aikin mu ɗaya ne to ka ɓata sunan aikinka ka san aikinka ba idan har kana tunanin akwai yarda mai ƙarfi tsakaninmu da za ta sa ba zan iya cutar da kai ba shut up asad ya katse shi cikin tsawa sai da ya mai da numfashi sannan ci gaba da faɗin zaka janye statement ɗinka tun kafin ya isa sama kana ji na ko asad ya kuma haɗe yana faɗin me ka ɗauki kanka ne mu'azzam gamji kai dole sai kowa ya yarda da kai ne ya ba abin da kake so to ka yi kuskure wannan karan ba zan bi ra'ayinka ba wannan shi ne gaskiya ka yarda ko kar ka yarda ni ne nan bad ni ɗin kake nema ya ƙare shi idanunsa na kaɗawa mu'azzam bai kuma cewa komai ba kuma ya kasa daina kallon asad ya jima yana kallon shi yayin da asad ɗinta ne ya koma mazauninsa ya zauna haka ya fice ba tare da ya sake cewa komai ba lokaci guda yana tunanin sa'in sassa da musaddik wanda ya shige da na asad ɗin aminansa guda biyu sun juya masa baya me yasa ba za su ga abin da yake gani ba me yasa suke masa mummuna fasara babu abin da yake nufi da su sai alkhairi duka su biyan Shin laifi ne haka ya dafe kansa kaɗai yana zama akan kujera a hankali ya mai da bayansa ya kwantar zuciyarsa na faɗa masa cikin kakkausan murya kyakkyawan aiki shine aikin da baka neman yarda ko amincewar wani sai Allah ka ci gaba da abin da kake ko da hakan zai musu zafi da sannu za su fahimci komai daki daki ya ƙara zancen zuciyar nasa yana mai sakin murmushi tunanin da ya yanzu da limshe idanun da ya yi sai ya ji kamar kalamanta ne ke ji a cikin kunnuwansa cikin yanayin sautinta mai daɗin sauraro a halin yanzu babu abin da yake so face ya kasance da ita a fili ya furta kyakkyawa ta sarkin taurin kai na yi kewarki sosai kuma ina matuƙar buƙatar ki ya kuma limshe idanunsa daga nan bai zarce ko ina ba sai kamfani wajen dadi ma'azam na fita dai silale ya zauna yana jin wani irin rauni na kuma taso masa ya limshe idanunsa kaɗan a hankali ya furta am sorry mu'azzam ka yi haƙuri abokina na faɗa tarkon mace ne ba zan iya barin wannan kayan tashin hankalin ya riski ‘yata ba idan annabin allah annabi yusuf alaihi salatu Wasalam zai tafi kurkuku ya shafe shekaru saboda kaidin mace akan laifin da bai ji ba bai gani ba to ni waye da ba zan zaɓi zaman kurkukun ba ka yi haƙuri mu'azzam ni ma na zaɓi na tafi kurkukun akan mutuncina da na ahalina har ma da na ‘yata kai haƙuri abokina na tabbata idan har ba da laifi to wata rana Allah zai wanke ni kamar da yadda ya wanke bayan sa na kwarai da aka yi masa kage bayan tsawon shekaru da suka kwashe a kurkuku ya ƙara shi hawa yana gangaro masa fufure zaune take a gefen ta tana yanke mata faratinta bayan ajira ta gama bata ruwan addu'a an shafe mata sauran agoshinta sadiya ta kora fuska ta idanu tana ganin kamar ta san me yanayin kamanninta sai dai sabida rama da jinya da fuskar ta ta yi sai kuma take ganin kila dai ta taɓa ganin wata mai kama da ita ne da kuma ɗago yatsun faratan nata tana duba tana juya su a hankali lallai tana jin wani irin al'amari game da mami kamar ta taɓa saninta a wani waje na daban sannan tana jin wata nutsuwa ta musamman idan tana tare da ita da murmusa kaɗan tana mai aje mata hannun nata cikin zuciyarta tana faɗin dole ne ma ta ji nutsuwa a kusa da ita ko don kasancewar ta mahaifiya ga miji abin ƙaunata mutumin da ta fara sanin menene so a kan shi sai yanzu take yarda da zancen sabira da take cewa duk samarin da ta yi a baya babu wanda ta taɓa so kuma dan dai abin hannunsa take so shi yasa take ganin kamar babu wata kalma mai suna soyayya sai idan zaka samu abin duniya yanzu da ta haɗu da Mr. Inspector ta yarda akwai soyayya irin wanda zaka so mutum ka ji shi ɗin kake so ko da bai mallaki wani abu na kyale-kyalen duniya ba sannan zaka iya kasancewa da shi a duk yanayin da ya tsinci kansa irin wannan soyayya take wa inspector tamar musa kaɗan tana mai gyara ma mai kwanciyarta anti shema'u da ke tsaye bakin kofa tana karantar ta ta jinjina kai a hankali sannan ta fice ɗaki ta koma ta soma tunanin ya kamata ta binciki sadiya ta ji ina ne ma asalinsu garinsu da danginsu muddin ko tana son haƙarsa ta cimma ruwa bata ta san dalili ba ganin da tare da nurata ya sa ta ga zubi da yanayin ikram a tattare da yarinyar idan har Nura za ta samu wacce za ta maye mata gurbin ikram to tabbas haƙar mijinta na mallakar dukiyar nan ba zai cimma ruwa ba to amma a halin yanzu ba nura ta ce damuwar ba yarinya ita ce damuwar tunda da safina za su yi amfani ba da momi ba da wannan tunanin ta miƙe tana zagaye ɗakin tana tunanin ta yadda za su bullo al'amarin zama ta bakin gado wani bangare na zuciya tana tuhumar ta shin ke mece ce ribar ki a ganin bayan wani shin wace riba za ki samu a nan duniya idan kika cutar da wani duniya da ba komai ce face gidan aro ƙoƙarin kawar da tunanin ta yi da faɗin zan sami yarda da amincewar mijina da wannan tunani ta soma neman layin safina sai dai ba a ɗaga ba kiran duniya tashe ma'u ta yi ba a ɗaga wayar ba ta yi gajeren tsaki ta ajiye wayar a gefe shi ko ma'azam yana shigowa kamfani yahan gida da ya nufi wajen adana motoci sai saba babbar riga yake yana faɗin gashi nan tafi ko sauraron direban sa bai shiga motarsa da kansa ya so ma tuki kai da ganin yanayin da dadi ke ciki kasan babu lafiya da sauri shi ma ma'azami karya kan mota ya bi bayan shi a hankali ya dinga bin bayan motar dadi sai dai bai sanya aka yi neman motar dadin ya rasa a holdup ba ya farzar da huce yana tunanin ina dadi ya nufa ya shafi goshin shi kaɗan yana jin motar bayansa na masa hon daidai lokacin da wayar inne ta shigo masa gaisawa suka yi kafin daga ɗaya ɓangaren inne ta ce wai ba za ka turo a ɗaukar maka mataka ba ne modibo zama ai ya isa haka ya ɗan rage girman idanunsa kaɗan ya ce shigowa ta kamfani kenan ma Zan yi magana da dadi ina so a bani driver idan ya so ko zuwa gobe sai ya taho jibi sai su dawo insha Allah inna ta ce hakan yayi zan nemi yar ta yin zaman mota a nan cikin yan uwa sai ta mata rakiya ya jinjina kansa a hankali shikenan ne gobe in insha Allahu Adnan zai tawo dadi ya fita ban samu na yi magana da shi ba amma zan same shi a gida ko zuwa dare inna ta ce yayi Allah ya muku albarka daga haka suka yi sallama inna ta katse kiran haka dole ya canza hanya ya kuma nisa yana tunanin zuwa gidan dadi a kofar gidan ya haɗu da mima kiki na zaune a gefen ta an buɗe musu gate suna fitowa mima ta sauke gilas suka gaishe shi ina za ku je ya tambaya yana duban su asibiti za mu je wajen addafina mima ta bashi amsa fina kuma me ya same ta mima da kiki suka dubi juna ba ku ji tambaya da na muku ba ne me ya same ta ta sha poison ne wai za ta kashe kanta shi ne momi ta tsince ta a ɗaki tana aman kumfa cewar kiki ya yi shiru yana jinjina maganar kafin ya ce wani asibiti take mima ta faɗa masa asibitin ya jinjina kai sannan ya ba su hanya suka shige kai tsaye shi ma hanyar asibitin ya ɗauka tare suka iso asibitin da su mima daidai lokacin motar dadi ta shigo abu jajen dadi ya nufi cikin asibitin bayan su kiki sun shige hankulansu duk a tashi shi ma ya fito daga tasa motar a nutse ya nufi cikin asibitin inda ya hango su carko carko a kofar emergency momi na hango shi ta nufo shi tana faɗin uban me ya kawo shi bayan shine sila shiga tashin hankalin da ita ke ciki ta rufe idanu ko tunanin a asibiti ne bata yi ba ta inda take shiga ba ta nan take fita ba wai sai dai azumi fita daga asibitin da kyarmomi ta daina burin da take sai da dadi ya kusan fice mata a giya da hawaye ta dubi ma'azam tana faɗin idan na rasa safina ba zan taɓa yafe maka ba bayan duk abin da na yi wa mahaifiyarka a rayuwa abin da zaka saka min da shi kenan ma'azam kusan rabin rayuwar aure na ina ɗawainiya da jinyar mahaifiyarka wallahi na yi imani da Allah idan na rasa safina ba zan taɓa yafe maka ba ta shi cikin kuka daidai lokacin dakta ya so yana faɗin safina ta farfaɗo gaba ɗaya suka bi bayan likitan idan ka ɗauke kiki da mima wanda dama ba su tsaya a wajen ba suna ƙara a ƙofa momi ta ce a tafau ma'azan ba zai shiga ba shi ma sai bai matsa ba ya dubi dadi ya masafi na fatan samun lafiya kafin ya fice daga asibitin suna shiga cikin ɗakin safina ta tare su da kuka tana kiran halal ɗinta takaici kamar momi ta sha kosafi na da ke kan gado tana kuka tana faɗin ina halal ɗinta yake dadi ya ƙarasa ya rungume kanta daga zaunen da take akan gadon ya shiga lallashinta yana ƙoƙarin kwantar mata da hankali can kuma ya zauna a gefenta sai kuka take tana faɗin dadi ina son shi ba zan iya rayuwa babu halal ɗina ba momi da ke gefe ta daka mata tsawa kika sake ambaton wani mahalal sai na halatta miki tafin hannuna a fuskar fuskarki sai na shata miki mari safina sha sha sha kawai wacce bata san inda ke mata ciwo ba Safina ta kuma fashewa da kuka yayin da dadi ya aika momi wani mugun kallo fita ki ba mu waje hajara ya faɗi yana daɗa haɗe fuska momi ko sai cika take tana batsewa can ta ƙara yin kwafa ta yi fu ta yi waje tabɗeja amma lallai wannan safinan mahaukaciya ce hanya kuwa ba ta bakin dadin sai an kai ta gidan mahaukata ba anya ma za ta rabu da ma'azam kuwa mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya. Mun gode muku da jimurin saurari.